kana cikin mahaifiyarka kana gaggawa ba ka gaggawa sai ka ci karshen arzikin ka sa'annan ka bar duniya mun gane ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna inna ruhal qudus nafasa fi ruh wala yaqtulanna al wallahi zai kashe aladu wala yad'anna al-jizya zai hana zai bada kudin jizya saboda me saboda a lokacin duk wani kafiri wani arni ko annabi isa ya yace shi ko kai karbi musulunci ba dama da manzon Allah ba manzon Allah ya bada dama in kana son ka shiga musulunci sai ka shiga in ba ka son ka shiga musulunci kana son ka zaura cikin kirista in ka to sai a tsora maka wani abu da zaka ta biya shekara shi ake ma jiniya kudin gandu kenan jiniya da ake tafi ake biya shekara kafirai da za su yi aisu ba sa son a tilasta musu shiga musulunci sun fi sha'awar kiristancinsu a sabon gari za su yi ta cin karensu ba babbaka sai a ce shi kenan babu kila la ikraha fi dini amma ko ku san cewa kasan musulmai kuke zaune sai kun biya ta yi usul da an yajin wa hum ba wai kudin ake bukata kaɗai ba a'a ni ka muya risana ma addinin musulunci shari'a musulunci da suka yi shine ke nuna ɗaukakan musulunci sai sa akan haka sarkin musulmi shugaban musulmi duk abin da ya dora musu ya ce su biya miliyan sai in suka ce su biya kwandala abin da su biya sanadiyar karban naira goma ko dubu ko ɗari ko kwandala da aka karba a wajen su sai a aika aje a kare musu mutuncin su da dukiyar su wani ba zai zalunce su ba kar a rufa musu masallaci kar a karya musu cross duk wani abin da ke girma ma a saba shi kar a bata shi amma in masallaci su ya rufe ba za a ba su dama nan an sabai ba za su ba ko kafe ba za a ba su ba su dama su gina sabon masallaci sabon coci ba mun gane ku wanda ya rufe kuma ba za a sa shi ba sa'an nan sai wala tutura kannal qilasu yace wallahi za a sakira kumma matasan raƙumma da suka fi tsada a wajen larabawa a sake su ka aje babbalansanka ka aje toyotarka ka aje motarka bakin hanya ba wanda zai ɗauka mai zai da shi ina za shi da shi kowa na da shi kuma kowa ba ya fata kowa ya ga dab da tashin alkiyama ran nan ban da lokacin ban da sallah da ibada da aikin alkhairi nan duk wannan tsafe tsafe da ake don a hau mulki don a samu mulki duk ba wanda zai yadda yi wannan abin don ya san cewa dab da tashin alkiyama in ma ka zama gwamnan kwana nawa za ka yi in ma ka zama shugaban kasan kwana nawa za ka yi in ma ka zama ka zama yi za ka yi sai ce wallahi wala kutura kannal qilasu za a rafsaki rakunma maza da mata buduri da samari kanana masu daraja a wajen laburansu fala yusa alaiha ba wanda zai kare su kuma ba wanda zai je dauka sai ka saki ka aje motar ka kofar gida ka saki kofar daki ba wanda zai je dauka ya taba maka wata dukiya wala tazhabanna shahana adawa kiyayya gaba kina duk babu su wannan lokacin wata babu wata hasudu da hafara wala wannan wala yud'awunna ila mali fa la yaqbaluhu ahad manzo Allah ya rantsa ce wallahi za a kiraye mutane ku zo za ku lautai ga gonaki abin da kuke batar da addini ku ni ka imani ku karba ga kuɗi ga kujerar kaza ga me da menene ba wanda zai ce yana so kowa ya wadatu wannan rayuwar da za a yi wannan lokacin tashin alkiyama shi ake so kai tun zamanin sahabban manzo Allah ka gudu duniya ka ka ka fuskanci lahira sai addinin kai niki kasancewa ka kana gudun duniya baya hana ka samu ƙarshen arzikin da Allah ya rubuta ma arziki fa ana rubuta ma mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa arzikin da Allah ya rubuta ma kana cikin mahaifiyarka kana gaggawa ba ka gaggawa sai ka ci karshen arzikin ka sa'annan ka bar duniya mun gane ko haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsu hatta tastakmila rizqaha فاتقوا الله وأجملوا في الطلب من ذا الله صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل يعني وحي يسي باب وانا راي ذات زي موت يا بردويا سياتي كرشن أرزكين سبو ذا هكا من ذا الله كي كتورك الله ودي صورم الله ku kyautata a cikin neman dukiya rata yake yi barna yake yi ɗeba yake yi yaudara yake yi ba zai kara masa ɗari ba a cikin arzikin da aka rubuta masa abin da aka rubuta shi zai samu in ya tafi a hankali ya samu a halar ya ci a halar ya ciyar a halar ya mori duniya da lahira in ya gaggawa abin da zai samu shi zai samu amma ya ɗebo shi a haramu ya ci haramu ya je ranar lahira a yi masa hisabi kowane ɗari sai ya masa hisabi har karshen abin da ya tara ya sa maganar arziki an kara an gama abu biyu ke gan mutu ajalinka da arzikinka ajalinka na neman ka arzikinka na neman ka kowanne yana faman samu neman ka ajalinka bai isa cin maka ba sai ka ci karshen arzikin da kake da shi a duniya nan ko da ko da ruwa ne ya sauran arzikinka a duniya ajalinka bai isa cin maka ba ko hatsari aka yi cikin mota sai ka baka mutu ba sai ka bai mutu ba sai da ya sha wannan ruwan karshe me yasa bai mutu ba kafin sha wannan ruwan sai da aka yi shi asibiti aka ba shi ruwa ya sha karshen arzikin kenan su Allah ya mutu matukan bai sa bai ci wannan arzikin gaba ajalin sa bai sai same shi ba shi yasa ba ne babu gaggawa babu wani alfahari da ganin cewa ai ai duk abin da za ka yi in kana gaggawa za ka nemo shi ne ta haramu ya zama maka bala'i kenan ya zama ma kuɗin ciwo nasihan da manzon Allah yake ne ce fattakullaha sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah wa ajmilu ku kyautata fi talabi a cikin neman dukiya a cikin neman mulki a cikin neman siyasa a cikin menene da menene duk kujerar da kanka hau ka zama gwamna yana kana cikin cikin mahaifiyarka Allah ya rubuta wannan to menene ya hada ta da tsaka me hada ka da kashe kashe me hada ka da barna me hada ka da kaza kaza kaza kaza in Allah bai kaddara za ka samu wannan kujerar ba kai tsafi ka kashe mutum ka kwana kan bishiya tsirara kai da ka kwana makabarta da abin da za ka yi kai wallahi ba za ka samu wannan kujera ba in Allah ya roƙa za ka samu wannan kujera ba sai kana roƙon Allah kana addu'a sai ka ga Allah ya shirya yadda za a yi ka zo ka tsare kan wannan kujera to me amfanin tsafi tsafi ga lokaci ya kusa za a yi zabe ko an fara tsafe-tsafe da sace mutane ake yi to yanzu su ɗan su aiki sun canza sihirci mutane suke yi sai ga mutum yana kasu ke mace tana cikin ba sai ga sunan ga sunan ga sunan shi kenan ta mutu sai su haya aljani su je su sha jinin mutum da suna kama su ne a yanka jinin aljani ya sha to ana kamawa al'amura ya faskara yanzu sun shirki mutane aljani za su rayu ya so su jinin mutum sai mutum ya fadi sai Allah ya kiyaye mutane sai an tashi da addu'a baki ɗaya sai ga Allah ya karya su baki ɗaya aljanin ba abin da zai in ga aljani ya wahal da kai kai ne kake da sakaci a cikin addini amma in kana kyakkyawar ko da addini imanin kana da karfi shi kansa su da kai قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم كيف أنتم yaya kuke yaya halinku zai kasance idza zarfun lima yustaqbalu min zaman nazala ibnu maryama fiku ibnu maryama in ya sauko a cikin ku a cikin ku wa imamukum minkum limamin ku kuma na cikin ku shugaban ku na cikin ku yaya halin ku zai kasance kenan sallallahu alaihi wasallam ba nan annabi sai sauko zai za mu ji mana ina mana منكم النبي annabi isa da me zai yi hukunci a wannan lokaci قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي ابن شهاد عن عمه قال اخبرني نافع مولى ابي قتاده الانصاري انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا نزل ابن مريم فيكم wa وَأَنْتَ wanda yake imamukum وَأَمَّكُمْ na yake wa yayi muku jagoranci قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم sai ya yi muku jagoranci ya yi muku shugabanci minku daga cikin ku ina mana daga cikin ku ha ya yi shugabanci amma kuma a cikin ku ya yi muku shugabanci a cikin ku to za mu ji bayani ka kuntu libni abi zikibin ذئب aka ابا mai riwaya ibnu abi zikibin إن الأوزائية حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم قال ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب من رواية أتدري ما أمكم منكم كفم إلى من يمك جاورتي أشكنكم wasu tukbiru ya ce sai dai ka ba labari wannan ya fi karfin hankali na ya fi karfin fahimta ta ina neman karin bayani ina fatawa na yi zaman tahiya ina neman karin ilimi ka kare ni ilimi kala sai ke fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi ma'ana annabi san ya sauko zai yi hukunci ne da alkur'anin da kuke wulakantawa a ce shari'a da fa'amma ku yace amma kun bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala yayi muku shugabanci yayi muku shari'a ya kafa shari'a musulunci da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce tun daga zamanin manzon Allah littafin Allah da sunnar manzon Allah sai kita har a hadin Allah lafiya kalau har zuwa zamanin annabi Isa in ya sauko shi ma da alkur'ani alkitabu wa sunna zai aiki da shi shari'ar da zai yi to annabi isa an kasau ko fa sai an ji kunya duniyar nan saboda gashi musulman kansu kafin kiristan da zaka zo ka fara kunyatawa musulman kansu suna tsari tsari da su yi shari'a da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba su isa ba wai ba za su biya bukata ba ba za a samu yardar turawa ba ba za a samu yardar arna ba wanda aka ce ka gyara shi kai maka jagora shi kake neman yardar sa shi in zai ci karar sai ya nemi izinin ka to dan menene kai zaka ci kazan ka zaka ci akuyar ka zaka ci menene kuma sai ka nemi izinin shi zai ci karensa ba zai nemi izini ba ba zai ji kunya ba zai ji tsoron Allah ba zai koyi ba kai da aka fege kai da aka kaza kai da aka gara ma shi aka gara ma aka ma farfeson ka ba zaka ci abin da yake tsafta ya fi halacci ya fi komai kana jin tsoron shi wai ba ka sai kana cin abu take shi in zai sha giya sai ya nemi izinin ka kai ne zaka sha madara ko nono zaka sha zuma kana nan shi ka nemi izinin sa wani irin hankali ne to yanzu da a ce annabi isa zai sauko yau ko gobe ina gwamnonin musulmai za su sa kansu kenan yana saukowa sai ce shi kenan duk wata doka ta gadarar republic of nigeria ta america ta kowa ne duk sun gama in alkitabu wa sunna a je tsoro a yi tsoraye a je lokaci a jawo alarammomi wa'anda suka sa alkur'ani suka sa hadisi shi kenan kowa ya fita cabinet kowa ya fita majalisa kowa ya ɗauki bukunce tafi yanzu an daina dogon turanci za a koma dogon larabci ne yanzu sai yanzu za ku yawa a wannan lokacin najeriya ya ba abin da za a yi ba abin da ba a yi yanzu duk abin da ya tazo najeriya sai an yi dogon yarbanci a shiga nan a fita nan sai yarbawa sai a ba kaza kaza to in annabi zai sauko sai an dakatar da dogon turanci da menene da menene baki daya alkur'anin da aka rena aka wulakanta din da sunnar annabi da aka rena aka wulakanta da su zai kafa shari'a a lokacin gwamnonin arewa gwamnonin musulman najeriya sai su ce mai kenan ya za su da kansu za su ji kunya wani su kunya ba wannan hadisin na nuna mana tun daga zamanin manzo Allah har ana da kasa amurki ya yi riko da kitabu wa sunna ya tsira zai hadu da Allah lami lafiya dan bai kara komai bai ce ka'ammakum ya yi muku shugabanci ya kafa muku shari'a ya muku jagoranci bi kitabi rabbikum da littafin ubangijinku tabaraka wa ta'ala ai me son ya shigar da shubha zai ce to ai kitabi rabbikum injila ma ai littafin ubangiji ne da ke wasu sunnati bai ce wa sunnati ba wa sunnati أشياء الضمير كتاب الكتاب المتبادئ إلى الذهن هو القرآن قال حدثنا الوليد بن الشجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة duk ɗan kiristan duniya su shawarara annabi isa abin da zai faɗa kenan ne ko wannan hadisai ne wa'annan hadisai ne cikin sahihin muslimin a sahha kitabin ba da kitabin lahi wa sahihin bukhari sahihin muslim wa'annan zan duka kuma zan ko manzo Allah zai faɗa sai ya karfafa maganar da rantsuwa labari ko manzo Allah ke bayarwa mustahili ne manzo Allah ta ƙarya mustahili ne manzo Allah ta da abu zai auku kuma ya zama da bai auku ba har abada din labari ne manzo Allah manzon Allah ne mustahili ne ya ƙarya babu ƙarya a cikin manzanci a ga a cikin manzanci mun gane ko sai sai faɗa cewa in annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tazalu qa'ifatun min ummati wata jama'a a cikin al'ummata ba za ta gushe ba yuqatiluna alal haqq suna yaki akan gaskiya zahiri na suna masu cin nasara ila mai qiyamati har zuwa tashin alkiyama ko a same su a ina wata rana a same su a nan wani lokaci a same su a haɗe wani lokaci a same su wa'annan na can wa'annan na can wa'annan na kaza kuma manzo na ce zahirina masu cin nasara suna masu ɗaukaka masu rinjaye to shi ka ce a ah, ya za a yi rinjaye ga ko ina ana takurawa musulmai ana kashe musulmai ana menene ga menene ainihin zakin musulmin ba shi ake nufi ba abinda aka samu kenan abinda ake nufi yaki wa ya faskara waɗanda suke rusa gidajen musulmai su kashe su eh, ba inda ka ce musu za ka bi abin da suke so sai su gina maka gidan sai su ka kuɗi sai su yi abin da me suke son su shafe a cikin zuciyarka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shekara hamsin suna yi da makamai da yaudara da cin amana da karfin to da karfin karfi ana jifa da dutse har yanzu sun kasa hana a ce ashhadu Allah sai sun yi baki ɗaya sun gama ce Allahu akbar Allahu akbar mana aima aima Amerika ta waye aima ma ta waye aima Faransa ta waye aima Isra'ila ta waye an ce Allah shine akbar lal Amerika hiya akbar Allahu huwa akbar mana Allahu akbar kina Allah shine mafi girma kowa ya je abin da zai ranar da Allah zai kama su inna batta rabbika la shadid su kakkashe mutane su hana su abinci sai duk abin da za su yi sai ka gama ce da lullubin ta kuma tana sallah a cikin daji a cikin yunwa ashe wannan abin da muke so mu shirya din ba mu ci nasara ba a kai me suka samu sun kashewa ne Allah ya rubuta masa shahada ya za a yi ba kashe shi ba in Allah ya rubuta ma shahada da Allah ya rubuta masa sayyidina Umar shahada a Palestine wa kashe shi a Shishan Afghanistan a daji ba kowa manzo sayyidina Umar yake roƙon Allah addu'a sai malamai hadin ya daure musu kai cikin addu'a sa sai ce Allahumma arzuqni al-mauta fi majlis nadika arzuqni ash-shahada warzuqni al-mauta al-mauta fi madinati rasulika ya Allah ka azurta min shahada kuma Allah ka kashe ni a garin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malamai sahabbai abin ya daure musu kai yaya za a ce madina an yi karfi musulmai ko iblis ya sauko madina ai yayi bai isa ya kace sayyidina umar ba shine amirul mu'minin kuma amirul mu'minin ba zai fice shi inda za a kashe shi ba balle ya samu shahada kuma yana roƙon abubuwa guda biyu masu wuyan haduwa a wannan lokacin Allah ka zuta na shahada kuma ka san zan mutu mafi cikin madinan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba wanda zai samu shahada a cikin madina addinin musulunci yayi karfi zamanin manzo Allah zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar to ya za a yi ya mutu cikin madina kuma ya samu shahada sai malamai kansu ya daure yana musu wahalar fahimta sai da fitina ta tashi wanda ya zo abu lu'ulu ai zai kashe shi nan sai wannan tatsuniyar ta warware kika fahimci a shi addu'ar ta ta Allah ya karba in Allah ya azurta ka shahada zai sa a zo a kashe ko cikin ɗakin kai mun gane ku to shine ana sallar asuba wannan yazo ya jin ya kashi ya jin masa ya je kashi yana kwanci zai mutu yake cewa ku je ku fada ma ummul mu'minina Aisha ku ce mata Umar kada ku ce amirul mu'minina yau ni ba ni ne amirul mu'minina ba ina yanta zarki wace ku ce Umar kada ku ce mata amirul mu'minina ta ji nauyin sunan ku ce Umar yana neman arziki ki ba da izini in ya mutu a binne shi kusa da يا من ذا الله لا سيدنا ابو بكر لا سيدنا فاطمه يجب صلاه وتسليما او صلاه وتسليما على قبر احمد وقبر ابي بكر وقبر ابي حفص الله يرحم الله كده الفضل كتما ام المؤمنين عمر يا سمانا عمر بانيني excellency ba his excellency ba shi ne yana bai ba ba shi ne ya ce ba shi ne kaza ba ba shi ne kaza ba a'a ku ce umaru ku ce umaru kar ku ce sarkin musulmi ke ce ka ce umaru umar yana neman arziki in ya mutu ki yadda abin ne shi wajen abu sahabbansa manzon Allah da sayyidina yana kwanci yana cikin magagin mutuwa Abdullahi dan Umar yana yanzu yana zuwa yake kare ma eh ne aka fada yake ta yadda yace to in na mutu ka sake komawa wata kila ina da shauran rai ne ta ji kunya ta ji nauyi in na mutu ka a sake koma a sake neman izini ka ce yau Umar ne sake nema yau ba ni ne Amirul ne shi yana da sauran ransa sai Allah azza shi wannan shahada yasa duk wanda Allah azza shi shahada a Palestine za a kashe shi a Shisha za a kashe shi a Afghanistan za a kashe shi a Medina za a kashe shi abubuwa ne Allah ya gama tsarin sa kaka baki daya kabla an ya khalaqa samawati wal ardi Allah ya gama tsarin rayuwarsa bajetin an gama bayyana su ke yi amerika za ta kashe da za ta kashe yahudu za ta kashe da za ta kashe da amerika ta yi ta kashe mutane a afghanistan al'amura suka lafa sai kuma allah ya kusa girgizar kasa saboda shauran waɗanda Allah bai kaddara Amurka za su mutu karkashin bindigan Amurka ba su aka yi musu girgizar kasa don su ma su shahada wannan kawai tsaye su Amurka ta kashe su wa'an abubuwa da suke jin Allah zai saukar musu tsairan da zai saukar musu abu khalqillah Allah zai saukar musu tsawa ya halakar da su yasa kowa ya kyale Allah da tsarin sa Allah ma madaukin sarki shi ya san abin da yake yi shi san hikima da yake ciki wanda duk Allah ya rubuta mai shahada wallahi sai an kashe shi akan zalunci saboda ya samu shahada mun gane ko zahiri na suna masu wurin rinjaye to ya za ana kaka shi suna samu ina kan rinjaye abinda ake son a kashe ya an kasa kashe shi gangar jikin su a kashe da gidajen su amma aqidar da ke tare da su ake son a raba su da ita din nan an kasa an rasa yadda za a yi sanadiyar ta suka sa wannan aqidar suka yadda su mutu to ashe ba ci nasara kan ila yawmil qiyamah har zuwa zafin qiyamah قال لما الله صلى الله عليه وسلم في قبل فدرسه فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم sai annabi isa ɗan maryamu ya sauko sai ya kulu amiruhu ce shugaban musulmai yake ya ce da shi ta'ala salli lana isa ɗan maryama ka zo kai shi gaba kai limanci kai mana sallah sai ya kulu la sai ce a a inna ba'adakum ala ba'adin umara ai ku sashin ku shugabanni ne akan shashi takrimat Allah hadhihi saboda girma da daraja da karaman da Allah ba wannan al'umma sanadiyar albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan hadisan da ke tabbatar da cewa annabi isa zai sauko kenan duk wani wanda ya fari sabon sabani wannan ya tsata lokacin sa yayi kirme bai san abin da ba hankalin sa ne ka fahimtar abubuwa shine yake cewa ai annabi isa zai sauko ba in ya ya sauko annabi ne ko ba annabi ba manzo ba an soke annabi da manzancin sa ai sai ka ce ma hankali ya kai hankali ka tsaya inda a tsaya inda ka tsaya a iyakacinka kada ka tsallake abin da ya karfinka tare cewa kowa ya tabbatar da cewa duk baiwar da Allah ya maka na gani da ji da magana da komai yana da haji yana da iyaka duk ganinka ba za ka iya gano abin da ke gaba da mil kaza ba duk kai karfin jinka ba za ka iya jiyo karar da aka yi min kaza ba duk za ta sai aka ce yadda yi maganin ka iyaka kai mutum ka iyaka kai ma hankalin ka shi ma iyaka ba komai hankalin ka zai iya ganowa ba ya ita hankalinka ya gano abin da shari'a ta faɗa masa amma ya gano abin da ba a so ya gane ba to ya zama mai kenan iya zama na hankalinka zai gane komai ya zama ala kulli shay'in qadir al maqdur sara qadiran hadha mustahil allazi wa ala kulli shay'in qadir huwa Allah subhanahu wa ta'ala yasa hankalin su da bai gane ba hankalin su bai kai ya fahimci wannan ba sai suka sakamma su shubha to in an ce kaza to kaza fa in an ce kaza to kaza fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Isa dan Maryam zai sauko ga kuma tarihi ga kuma kissa ga duk abin da manzon Allah ya faɗa yasa abin da yake sallim taslam babu bayanin zamanin da la yaqulu fihi al-iman babin da ke bayani lokacin da ko mutum ya yi imani da za a karba ba a lokacin da ake son ka karbi imani shine lokacin da aka ce maka kaza ka yadda da manzon Allah da ya kawo maka ya faɗa ka yadda amma lokacin da ka gani da idanka ka yadda ne dan ka gani ko ka yadda ne dan ka ji dan ka gani ne to shi kenan yanzu mutum ce ni na yi imani da rana akwai rana ka gani ne a zance ka yi imani da rana kuma ga kana kallo ai ba zance imani kuma bai taso ba قال حدثنا يحيى بن أيوب وخصيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلنا صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها مزعتك القيامة بقى sai rana ta kullo daga mawurin da take sauka rana tun da aka haife ka rana ta bullo daga gabas tana tafiya har ta fadi a yamma sa'an nan ta nemi ta yi sujjada ta nemi izini a ce ki tashi ki koma inda yake fito sai ta koma sa'an nan gobe kuma ta kullo tana zuwa haka za a ta yi har ranar tashin alkiyama to wannan ranar sai ka wayi gari da za al'amari ya canza maimakon rana ta bullo ta ta bullo daga gabas sai ta bullo daga yamma tsarin rayuwa duk sai ga ya canza farko sai ga a rana da muka saba shekaru aru aru da gabas take kullowa ta je ta fadi yamma yanzu gashi daga yamma ta kullo ina za ta ce sa'an nan kuma gashi nan sama duk kaga yadda tsarin da rayuwa ke cikin shekara miliyan tun da Allah halitta duniya to sai daga tsarin duk canza idan sama'un fatarat wa idan kawakibun tafarat وإذا البحار فجرت إذا الشمس كورت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو قالها رن رانا ذات بار كفى ذات بار الأباري في يد يدك تتكلم التلفزيون في يد kallo a ساتلايت في يد في kake آه، آه، كذا كذا تحدث أخبارها hadithu akhbaraha za ta bada labarin abinda kayi kaza a kaina ka je ka faɗi kaza ka je kayi kaza ka sani duk aikin da kake ana ɗauka talabijin ka sani duk aikin da kake ana ɗauka talabijin rannan rana za ta bada labari an yi kaza a kaina wani ya yi kaza wani ya ji ya yi kaza wacce ta yi kaza ga aikin da aka yi kuma baka da yancin da zaka canza ba ka da yancin da zaka mutunta don ga komai ya bayyana rannan rana za ta bullo daga yamma فإذا طلعت من مغربها إن تقول تهود دزا مفاد ورانا daga yamma amanan nasu kulluhum ajma'una turan nan da shugaban kasar amurka da na najeriya da na ghana da na ko'ina da shugaban kasar yahudawa da musulmi da kafiri da arne da kan iska da kowane ne amanan nasu ajma'una haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada فيوم إذن رنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت بإيمانها خيرا رنا دول رنا زي أنفاني da imanin da ya ba matukan ba ya yi imani lokacin da imani ke da tashi ba ka yi imani ka tsaya jaran da kan akan gaskiya wannan ya zagi ka wannan ya sace wannan ya gefe ka wannan ya faɗa wannan ya faɗa ka ɗandani ɗakin imanin da sai har Allah ne ɗan ƙanana zakin imani ai ana jin zakin imani ko kamar yadda ake jin zakin imani haka ake jin zakin imani kamar da ake jin zakin imani haka ake jin zakin imani to yaya ake jin zaƙin imani sai malamai suka ce ai sai ka shiga cikin abu kake sani yaya daɗin sai sai hankalinka sai tunaninka sai karfinka sai iya ka ya kai yadda za ka ji abu ga muka rubuta misali ko Dan ka yaro kankani ɗan shekara biyar ko shida ɗan kiya yari a kankana ɗan shekara biyar ko shida za ka ce masa taliya na da zaki za ka ce masa tafilos na da zaki nono na da zaki madara na da zaki kilisi na da zaki wannan duk za ka yi saboda karfin sarfinta hankalinta hankalinta daga ya kai ya fahimci wannan akwai wa'yansu zaƙin daban da kai ba za kai kana jin su a karan kanka amma ba za ka iya ma ƴaƴanka bayani yadda za su ta saboda hankali su kai wannan da hankalin ke kai sai su kai da su duk zamo ɗaya a cikin wannan ku shi sa in kana so ka san zaƙin imani ka ɗauki kwana arba'in kwana arba'in ko ta ko ta ko ta uku kana tafiya kan shari'ar Allah ba ka bauɗewa ni manzo Allah ce mai in zan ne manzo Allah ce mai in hadu da kaza ne manzo Allah ce nayi kaza sallah ne ya kai kana sallah kana tina da cewa da manzo Allah ce kai sallah sai ka samu huduri a cikin zuciyarka sai ka samu harkin imani a cikin zuciyarka ka tafi haka nan wanda zaka ba kyauta zaka ba wanda zaka ba sadaka zaka ba wanda zaka je ka sadar da zumunci zaka je ka sadar da zumunci wanda makotan ka kai ne ka tsaya a haka nan wata ɗaya wata biyu wata uku wallahi sai ka dandani zakin imani wannan kuwa mata rayuwa da shirye ta dai in an kiraye ka sai ka ce Allah ya sauke a kai kasuwa ka tsaya kan tafarkin Allah wata ɗaya wata sai ka zama in manya manyan waliyan Allah in an ce zo ga kujerar za, zo ga makami zo ga ce a kai kasuwa Allah ya sauwake Allah ya shi, Allah ya shi ni ni da kun san halin da nake ciki da jin daɗi da murna da hasken imani wallahi da kun yake ni dan ku kwaki amma ba ku sani ba kuna nan kuna halakar da kanku kuna ganin hawar mota da daɗi in mu gida da tsada mu riga kiliki naman kaza sai su ne abin da ke daɗi lokacin shi zaƙin da yake ji ya tsallake wannan ya fita halin jin daɗi na wannan gangan jiki ruhin shi ya samu ɗaukaka ya samu tsarkaka shi ke nan ya shiga cikin zai ji zaƙin imani fiye da yadda kake jin zaƙin nakiya ko halawa ko قال حدثنا أبو بكر بن وابن نمير هو اليوم كي سن كفارة تزونا كان تفرق من زن الله وانا أربعين كو ستين وتابين كون والله لا زي الله بعدين في كذا كان هذا سنة متدارية الله تكريم توها لك والله في أجهك ورسول ما تنزل زي زي في أنا بعد حبي الله تيأتيك ناتي لك هذا حكم الله من يستطيع أن يكون مثل أبي بندر wane ne a cikin zai zama kamar wannan bawan Allah ta ce su mene ne halinsa ya ce dama shi in yau buwaye gari da sabi sai gama wajen cikinsa ya ce ya Allah wadda shi sarki na ya ce na duk wanda ya zage ni ko ya zage ni sai ka je ka zage shi ko ka zage shi dama ya ce ya yafe maka ba zai ji zafi ba wasu ba abin da ya masa to sai ya samu ɗaukaka wajen Allah mai shi yasa ya wala in sabartum lahu khairul lisabirin eh وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم به بمثل ما عوقبتم به ما معنى بمثل ما عوقبتم به كم الله ولك تركتي ولا إن صبرتم الواو موضعة للقسم اللام لام ولا إن صبرتم إذ والله مكي حقولي لو خير للصابرين me zai sa a ce in aka yi maka kayi daidai da yadda aka yi maka amma an kai hakuri shi yafi me yasa aka ce kai hakuri shi yafi eh, in ya haka to in ka zo za ka rama kamata ya yi da ya tsabi kada kuma ya tsunta ka na shi girma kada ga wani ka karfi in kai sama da nashi kai zalunci sai addanci kuma sai Allah ya kama mun gane ko a lokacin da ya maka haka kai ma in za ka yi sai ka auna daidai yadda ya yi da zafi sai aka ce kai karkara ma alkali ne zai sa abu a rama a lokacin ka ɗau zafi in yi ma da yasa biyu da yasa nawa za ka yi sai ka yi abin da kana yi da yasa uku ka yi zalunci Allah zai kama ka tsarin da kai yaya za ka yi kai daidai wa daida da ya maka haka kai ma kai musu haka daidai zama da zafin ka da kai zafin da yake kamar daidai da wanda kake abin da ya daidai da wanda ka yi. za ka iya ramawa daidai wa daida in ka tsara komon kankancin kari biyu da kai ɗin ka yi zalunci ka yi Allah zai kama ka daidai da kari ɗin shi sa Allah ce wala in sabar in kuka yi hakuri da huwa khairun lisabirin قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوله السند قال وحدثنا ابو بكر بن بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن صفوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وسيح وحول السند قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان وحول السند قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace salatun idza farajna abu uku suka fito in suka bayyana la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira duk wani rai ba zai amfani da imanin da ba a wannan lokacin matukan ba yayin imanin tun daga farko bane ya tare da alkhairi cikin imanin ba na farko tulu ushams min maghribiha rana ta kullo daga musaduwar rana والدجال وتدو والدجال الله كياي ودابة الأرض وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون إذا وقع عليهم القول akhrajna lahum dabbatan min al malamai sun yi wa'azi sun gaji masu fada sun fada sun gaji masu karantarwa sun karanta sun gaji to Allah ya fito muku da dabba ta ta fada kai da kan akhrajna lahum dabbatan min al-ardh dabba ta fito aka ce daga ajiyar aka ce da kasa duk abubuwan da malamai Allah ya ce dabbatan min al-ardh limu dabba ta zo ta yi magana Komar rashin mutunci ka ai za ka san cewa lallai al'amari ya canza da kanka za ka yarda cewa lallai ya kamata ka yi imani to a lokacin imanin ba shi da amfani ilu isham bin maghribiha wa urubi ya juju wa dajjal wa dabbatul ard wa inna abubuwa guda uku duk sa'an da aka samu daya ko aka samu biyu ko uku ko mutum ya yi imani imanin sa ba zai kawo don lokacin imanin ba shi da ma'ana ina ma'anar imani ma'ana ma'anar imani Eh? yadda yadda da abin da ba gani ba dogaro kan amincewa da wanda ya faɗa maka ba haka bane ka amince da wanda ya faɗa maka to shine kai imani ba haka bane to sai abu ya to kan ganki kiri kiri to kuma imanin mu za ta fita ba ba shi manya-manyan alamomin alkiyama kenan in suka bayyana to ai dole ne imani ya zama a lokacin imani ya zama dole fir'auna da ya kagawa yayyayyayyayi da ya ga zai halaka zai ce ne bin billazi amanat bihi banu isra'ila har yanzu akwai bin billazi amanat bihi banu isra'ila har yanzu akwai akwai alaman kazawa da girman kai na yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi na na ya zama dole kenan ya zama ta dole kenan ba don son ransa ba ko kowa ya san kaza wanda ya ko قال حدثنا يحيى بن ايوب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابن علي قال ابن ايوب حدثنا ابن علي قال حدثنا يونس عن ابراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما اعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وترانا أتدرون أين تذهب الشمس أن الله تميز هذا تقول سوى رانا أنت تتو إلى تكفوا قالوا الله ورسوله أعلم فكشي الله لمن ذات سوسك قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها wannan ranar tana gudu ne har da zai ta kai matabbatarka ذات العرش كركشن العرش وتخذ ساجدة في تفارق في الجدع فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي بذات غشي بتنا في الجدع حرف أجل إتكتاش ارجعي من حيث جئتي ki koma ta inda kika fito fatar jidu fatar jihu kali adam sai ta koma ya waye gari kuma ta kullo ta zo ta koma ta fari ta yi faduwar rana a ta ki koma haka za a yi ta yi من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش وتحر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتشبه طالعة من مطلع من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها. الوقت تنتهي متعرفة ba za su mutunta wani abu abin da aka fara aka saba kenan ta fito da gabas ta haka ake ba su kaga wani sabon abu ba sai ba abin da za su mutunta ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي بيئتي نكر جساك كتاج أسبه طالئة من مغربك لا كل شاكي كومات بلوتا يو شاكي يواي جريك كله دك مصادر رانا مصادر رانا طالئة من مغربها sai ta waye gari ta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تنبيهكم أتدرون متى ذاكم كوكو سيوشني ولا ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير طيب، قال حدثني عبد بن حميد عبد الحميد وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواقفي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل ما أنا حديث ابن علي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شبه وابو قريب واللفظ لابي قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن بر البخاري ita tarbuhan tana zuwa ka tasta abin fi sujudi ta nemi izini a ba ta izini ta yi sujada ka wani zanu da ha sai a ba ta izini a ce ki sujada ya ce rana wata annaha qad qila laha irji'i min asujidi fa tatmu'u min magribiha sai ta kunna gaba zaɓi yammacin duniya da shi ke nan lokacin tashin alkiyama manya-manyan alamomi ke nan. Kala sun makara a fi kirata Abdullahi wa zalika mustaqarrun laha. يتي تيكر الكافراء بالله بن وذلك مستقر قال حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشج حدثنا من تورع إمام المسلم إذا كان إذا كان له إذا روى حديث عن اثنين أحدهما قال حدثنا وأحدهما قال أخبرنا يتورع فيثني كل كلمة إلى قائله يقول وني يا اخي حدثنا وني في اخبارنا فهذا وني حدثنا وزير قال حدثنا عامر عن ابراهيم الطيري عن ابيه عن ابي بر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ابو في يتناكم بين الله صلى الله عليه وسلم دنجل لقدر الله في سركي والشمس تجران حتى تر لها قال مستقرها تحت العرش في مسبب تشير كركشن القريش من ذلك mana kullum rana za ta tana tafiya ina za ta ta faɗi yanzu daga yammacin duniya sai a ce ki koma ki fito gobe ki koma ki fito gobe in tafiyar ta ta ta kai ƙarshe sai a ce to daga yau an daina kin daina bullowa daga gabas sai ki bullo daga yamma shi ke nan daga nan ko mutum ya yi imani ba imani da za a ba Allah ya kiyaye حدثنا وأخبرنا هناك فرق الفرق واضح من لفظا ومعنى حدثنا يا يا فتحنا أخبرنا يا باب الأبواب أما تقاني أوجه آه، أنواع التحمل حدثنا أخبرنا بكل جزء أنبأنا طيب الطعي بمضل في جسيم جسد يقول حدثنا وانا كلام لا تعمل ما ما تريد فتري بكة بكة أخبارنا يا بام الأباري كما تريد فتري فتري بكة بكة أما سيتيو يأبار الأباري لكينا فتري مغنى المدني إذا ممكن ولكن في بعض الرمى الدولة حدثنا أخبارنا بسنا لما إنه يتقال أولا باب الحديث نعبد من انواع التحمل في من صار مثلا الحديث ان شاء الله ده ابو يد التحمل حدثنا اخبرنا انبانا قال ذكر تهنيني كل الذي ان بين درجته اما قلتها ان اخبرنا كل حدثنا دك معنا مثل الانجليزي يعني اما ابدي انا فسر انا تراتم بالذكر من صلح الحديث في وقت انا فهمت ان شاء الله اما قرار فنبدا بذلك باذن الله تعالى باب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دكي بيان لما الوحي لأكي اكاي ده اكا وعين القرآن هر الدين يتكى هر أكت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام درجة mutane na kuma da an shiga addini addini ya kan sai na ka ne na kuka na kai da ne a nan kan shi a nan alheri kana kuka yace ka fara da hanta bane ma ma Allah Allah ya aiko shi ne ba zai ka ko shi ba ba zai yi nuna kaza ba ba zai yi kaza ba ya zo ne ya yada addini to addini ya cika ne kuma zai zauna yayi ma'ana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum makoki ake wani cewa manzo Allah ya kusa tafiya ibadi to duk da manzo Allah ya bar mu kai da me me ke duniyar nan za a ji dadin sa to shine na na Khadija bintu Khuwaylid za ta ba mu labarin wahayin ma yaushe aka fara yaya aka fara saboda ki kasa kunnen ki ki ji in kin samu kanki cikin kaskanci na natijar imanin ki yayi rawar jahilci da san addini ba ba ki da ilimi ba mijin ki ba ba ɗayan ba ko ko ɗayan ki sun kaskantar da ke sun wulakanta amma kina da ilimi kina da imanin kina da addini ba wanda yake kaskantar da ke a duniyar nan har abada saboda babu gaba da babu hanyar da za a kaskantar da ke saboda kuna da ilimi kina da karfin imani kuma addinin addinin Allah ya dame ki a cikin duniyar nan ma sai Allah zai ba da dama wani ya lefa ta zai rike inna ibadi la salaka alaihim musiba man ittaba'aka wa al-ghafirin illa ibadaka al-mukhlasin ki sai ki saurari ma na kabila ita ma mace ce ki ga cewa in kika saurari baya ba bankin zama mace bace ba dai kin zama sunan ki wasu da a'a da rashin ilimi da ramin imani da sakaci cikin addini عمر بن عمر بن عبد الله بن عمر بن السر قال اخبرنا ابن هرمز قال اخبرنا عمر عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته معنى عائشة ذات الأبان أنها قالت فتي كان أولنا ببلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي في فرق جد أسفارا من منظر الله وحي الرؤى الصادقة في النوم مفارك ذي رجعي نجفكيا إن يجأ رسول sai ka ga abin ya auku kamar yadda za ka wayi gari da hasken asuba hasken safiya فقال ما وراءها إلا جاءت مثل فرق الصبح sai aka wayi gari manzo Allah ya zama duk abin da ya gani a cikin barci sai abin ya tabbata kamar hasken asuba safiya فأن صلى للترتيب والتراحيب وعندك كتب إليه الصلاة sai Allah ya saka masa son kaɗaita ya kaɗaita ya ji yana bauta wa Allah ba ya jin damuwa ya samu kaɗaita yana gana da ubangiji فكان يقمر بغير ذراع يتحنث فيه وقال لك بجينا كذلك أخوضوكها يتحنث أن يتعبد فيه أنا بطلع أن أتيك غيرها وهو التعبد أي التحنث هو التعبد بمعنى واحد الميالي وات العدد دراج الزوجين Bari uku ne rana uku ne da ransu rana bakwai ne rana tara ne rana goma sha kaza ne abubuwan da ke su ne su ne dubu sura ya zo wurin na kadija kira abinci mai yaki ako sai ya dubu gani sai ɗauki cuta gani na tafi kenan zai zai ta kira ya je na zana da ubangiji sai guzurin ya ƙare sai sake da dawowa kuma ya ɗauki guzuri to sai ga na farko lafiya na tafi ka dawo lafiya mai da mai je yana zana da ubangiji kana zai kwa Allah مرجع أن يرجع إلى أهله ويتزوج ذلك ثم يجب إلى تقديم الجدة فأن صار جاره إلى تجوع الجدة إلى أرض جرد هديدة مجنون كذا كذا كذا كذا والمعنى من الطرف الألمية والتعليم أول ذلك بعد زوجها مثلها تبنى في بيت مجنون كما قدم بإجباتها حتى كذبه yana cikin haka sai ga wahayi ya sauko mishi ya girshe shi ba tare da shirya ya shirya da malaka jibrilu ya kawo masa wahayi wa huwa fi nari sira alhalin kasancewa manzo Allah yana cikin kogon sira fa ja'ahu malakun fa malaika jibrilu ya masa فقال بعد سيتي اقرأ فكانت اقرأ قال ما أنا بقارئ ni ban iya karatu ba ban san karatu ba kai ma ana da tarihi wa haka ce ma ana da tarihi wanda ya zan karanta marar ta ce ana manarsa ni ba mai karatu ba ne ban koya ba ban iya baya za a yi kala ta a tsargani ka basta ne wanzu Allah ce sai mala'ika zubur ya kama ya ne

قال قلت ما انا بقارئ قال فاخذني فضبطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت ما ما انا بقارئ فاخذني وضبطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال sai malamai suka ce wannan abu da ya faru so uku duk shi yana nuna cewa duk sa'an da mutum zai karatu sai ya ji ba daɗi sai ya sha wahala kuma malaika zuwa aka ce ka je ka karantar da shi ka kama su tsara ikra surar ikra abin da kake sai masa kenan wanda aka sai ba ka da aiki sai ka ɗauka wasu masa to amma da yanzu aka fahimta ne fa ba za ka ba shi bane ka ce masa ikra ka jarrabe shi in wanda zai karatu shi Allah ya jarrabe shi sai ya ji ba daɗi sai takalmin ka ya tsinke sai kai kaza kaza ya suka ce idan ka ta lam yahtamin ahwala wa lam tasta'rid mahara ala fa aqbil mawada wa mithala fa innahu la yashbihu rijala idan ka ta lam yahtamin ahwala in samariya wa rajuli mai shiga cikin tsorafi tsorafi tsorafi a firgitar da shi ya razana da za a za ka biza ba ba za ka biza ba ki diki ko na ku ya tsari ba za ka dauke ka ba ka ci kafin hanci ba duk ma ya ji ganka saban yaktabil ahwala wa lam tastaqim bi ala bai ta kai ya kawo ba za shi kano za shi zamfara za shi sakkwato za shi kaza neman ilimi wannan takalmi ya tsake wannan ta lokacin ta tsake a cire kasa faduwa wannan ta zai walam ta ta alifin ban ya ala yana zaune gida ya wanke riga ya sa kuma ya sa hula ya kada hula sa ya ce wa zan wa da ni ana ce fa'atinin na wada wa mikara ko wani tana ni da kwallon ba inda ma ya shigar wa hamala ya kamata maza ba wajen da ke ne ya zama yana kwallon yana ciki ثم أرسلني فقال سيدي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم على علم الله بالكرم ما الإنسان ما لم يعلم يتعبك المبتلى بإقرأ وأرسل بالمدفئ قم فأنذر أليس كذلك يا أيها المدبر قم فأنذر يا أيها المزمل قم هنا إلا قليلا والنبي سمعنا نبكي فيه أما من رجع السم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر وجوزك فهجر ولا تموت تكفر ولربك ثم فأنزل كاتبك ولربك لا بد من الصبر لا بد يتبع الدين الله بذي فاقاتي با في الرازل بكي أن ترجتك بكي مزاجي زاجي مفلا يفتا مفلا وفي باب الاسرائيليات والله في حتى النوع بطاقة ألا أن أقول كبان مكان من جرد الدقاء وغنب في إسرائيل كل يتكسين جزئ من كان يعني أتجيب أنها من كيف حديث حتى في ظهر جريد ويهد الوحيد فإذا يهود أقول في الظهر اليهود يهد الله مغمورا إذا جاء الله مرحان إذا جاء الله عبد إذا جاء الله إذا جاء الله بأن الله أنت في أبو جميل الشيء يعني أنا أتجيب أبو جميل الشيء وحيد يبقى إنهم أبناء إنهم أبناء إن الله فقير إن الله فقير ونبع أبناء بغل أبناء لما ما يريد الله قرضا حسنا إذا في جيد إن يستثمون الله لا تألا تلك mun gane ku shi ba ba wanda ya kaba zuwa duk da ana mutane hankali zai tashi ana ba'a ana ingilanci da shari'a da addini shi ne ake yi wannan shine gaban annabawa gaban manzanci kenan أدعوش الله أن جزء كيف لكن دمر النبي سأل لا يخطى شدكوه أنما تكاوشي كفي وإن شيء تفكر أبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جاء الله لتبصر دوما أقول الله نوع المجرمين الرجل يشغل الكافر والمنافق والمسلم المجرم وكذلك جعلنا لكل ربي عدوا من المجرمين وكفى ربك هديا ونصيرا جعلنا من الذي جعل هذا الهدى لهذا النبي الله ابتلاء كيف تاخذ عند واقعي واقعي جرب واقعي جرب هيئة دينه هيئة الدار إيمانه والله ذا أفدا ذا أفدا ذا أي كذا ذا أي كذا ذا أي كذا فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya koma kullum yana zuwa wajen na Khadija ya dauko ne guzurin da ne to sai ya dawo mana na Khadija yana makarkata naman kafadon sa na girgiza yana makarkata ya ji jiki ظواهر وحتى دخل على فضلتها فقال سيدي ضمها ضمها مني ألل بيني ألل بيني ki kasa kunnen ki ki ka kasa kunnen ka gaji farkon manzancin kenan farkon ya da addinin Allah kenan farkon ilimi kenan daga daga da Jibril za mu gani wannan makarantar sayyidina Jibril ya kawo ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yanzu Allah ya dauki wannan a cikin a razana a matakata ya je wajen na Khadija bai je wajen Abubakar bai je wajen Ali ba bai je wajen na Khadija Khadija kuma ta ce sa'an nake zammanu zammanu ne ku lullube ni ku lullube ni na ji ba daɗi na ji ta zammanu shi aka lullube shi shi aka ce sai Allah kuma ya kira shi da wannan sifa ya ayyuhal muzammin kuma yana da illa kalila akwai na haɗa ala hurra aka lullube shi har firgitar ya tafi manzo Allah ya samu kwanciyar hankali ثم قال لخديجة لخديجة كما أن الله قد أمامتك خديجة أي خديجة الله يحتاج من الوزن ده إذا كان قريب منك مرابي في سبيل ليس من ميت ما الخبر في لا تتفكر دواني عندي قال يمكن ربنا قبل ما تيجي يمكن من نازل في السماء أنا زي مثلا العرس يا ريت كذا كذا يا ريت اعمل يا ريت كذا والله اني خشيت على نفسي قال لقد خشيت على نفسي في فضة نازل مكان الظروف ko shekaru ne ko Allah ne zai kabar da ni ko Allah ne zai kaza ne ma ya dinga kan tsoro da ya ɗauka ilimin iskara da zai ta yi sai aka wara masa aka bayyana masa ai ga abin da ke ci ga abin da ke ci ga abin da ke ci wace ce ta bayyana masa wannan abin farkon istinbatin da aka yi a cikin shari'ar musulunci na fice wace ta yi istinbati kamar da zamu gani insha Allah saboda tana da kwarewa tana da ilimi tana da imani ba ta da kama addini laqad khafitu ala nafsi na jimma kaina tsoro yana da labarin da ma'aikar ɗin wa haɗa da hali ga abin da ya masa zama ɗin shi ya sake shi yake kai karatu har ya kawo masa ikra da zalu duk wannan ma'aikar shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma har yanzu manzo Allah hankalinsa bai tsarta ba tukunna man zuwa da makarkata me yake sa mutum ya zuwa kurjike hankalin ka na kurjike hankalin ka ya tashi ma'ana har mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu kwanciyar hankali ba tukunna sai da ya dawo da ajuba ya ba ka bayani cikakken bayani abin da ya faru قالت له صديقته بقي والله ما جمسينا سوره قال سبت كلا أأ كوكا كلا كوكا كوكا وكما كلا تفارق أولا har abada Allah ba zai tabar da kai ba har abada Allah ba zai kunya ta ka ba dai na ta ce hukar ya fadiya ya sai ta ce kawala abshir kada ka faɗi wannan magana ko da wasa Allah ba zai tabar da kai ba abshir albishirinka albishirinka فهمولان يرضي الله لا يخزيك الله ابدا الله ما زيد كما تابع بسيطة حتى ابدا ولا تعمل زمن صنع كلمة كبرى صنع كلمة كبرى من الله معنى قبيلة صنع كلمة كبرى من الله صلى الله عليه وسلم saboda ne ta karanci halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ja layi wajen wadansu abubuwa guda biyar ko shida ko da manzo Allah ya mara wannan matsalar sai ta da akari ta tunani ai ba ma an ce ana fara ne a tazakku sai ne a tazakku a tazakku sai ne a tazakku sai yanzu na na ai na na fadi ne sai wannan ke zuwa a tazakku a tazakku abin da kake kamar da zai ka tunani a tazakku abin da a tazakku abin da kake tunani ka jawo a tazakku abin da ka hankalta ka ka ka ka harawo shi ka hankalce shi التبذر شيء يعني كذا شكا كذا غمد بايا كي استنباطي كذا زي زي بين كذا كذا نقول كذا كذا شيء التدبر كنا يتلكم يتفكرون يأخلون يتفكرون يتفكرون أي يتدبرون أليس كذلك؟ سنتي آه وأن أبو الكودة وأتاكد كما فار فقر والله أبشر البشرين كما ممكن أكرمك كان وجدت الإمام قال البشر نانا عائشة na na fadija ta ce fa wallahi na rantsa da Allah la yu'zika Allah abada har abada Allah ba zai taba tabar da kai ba har abada Allah ba zai taba kunya ka ba saboda me wallahi na rantsa da Allah innaka latasibur rahim ka da hannu in kana son Allah ya sa ka cikin rahmasa ba zai tabar da kai ba ba zai kunyatar da kai ba ba zai kaza kaza ba a yi har a gaji a kyale ka da ke wannan innaka latasilur rahim kana fadar da zumunci wata sukul hadisa kana fadar gaskiya wata hamilul kalla kana daukar nauyi wata tibil ma'aduma kana ba wanda baya da shi ka taimaka masa wa takrid daifa kana daukar nauyin baki ka samu ba ko kai masa gara wa tu'inu ala nawaibil haqq kana kuma taimaka ma mutum ya shiga fada cikin wani hali na gaskiya kudin sai kare ko ya shiga wani hali za ka taimaka masa waɗannan su ne hujjojin na na Khadija da ta kama ta ce ai har abada Allah rai kai da kake sadar da zumunci to in kana son a buga da kai har abada ya ta sadar da zumunci ka faɗi gaskiya ka taimaka wanda ba da shi kai kaza kai kaza waɗannan dalilai ne hujjoji da na Khadija kwarara ta yi istinbati istinbatin su sai a cikin halayen manzon Allah daga wanda ke tafiki da waɗannan tabi'u har abada Allah ba zai sabar da shi ba har abada Allah ba zai kunyata shi ba ta faɗi wannan kuma da karfin gwiwa ta ce wallahi la yu'zika Allahu abada na ranke da Allah har abada Allah ba zai saba ta da kai ko ya saba kai wallahi innaka na ranke da Allah tabbas kai kana saba da zumunci sai ka sadar da zumunci sadar da zumunci shine ka ta na iyayenka ɗan uwanka makosanka ya eh, tawon danginka gwagwaninka kawuninka bakwanninka kowa da gwagwanin yadda ya kamata a girmama shi kai kuma gwagwanin iya halinka na yanzu wata cikin hadisa ka faɗi gaskiya in za ka faɗa faɗi gaskiya ko mai ta ja maka kabiya ba abin da ya zafi ka faɗi gaskiya Allah da yake ka faɗi gaskiya shi zai kare ka ban da Allah ba wanda yake kare ka lokacin da zaka ana kullawa kana bacci ba sani ba in kana da dabara a lokacin da ka sani ba ba gani ba Allah ko shi ne al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm وتعمل الكل كما حوك النوي المثاني هو كل على مولاه كما حوك النوي المثاني والنباه الحر كلهم على يا عائزة كلهم على مولاه على مولاه يا بعض لد آية القرآن ده بجد الشيطة والله جلاله جد كافي حدثك جد يا رسول أبو النبي sai ka hadda ta zauna hadda ta zo an zo jarrabawa wani abokin karatun na yana ne sunan shi na ji duk wanda ke neman tsaya alkur'ani shi zai zo kana faɗa masa yadda kasan kwamfuta sai faɗa amma da aka zo jarrabawa ko ni haka a faru wa yau mai rabu da zai na kafa wa lannan wannan shekara kusan talatin kenan har abada ina tunawa da sai ka je ka sai Allah cire wata aya wata kalmar sai ka yi kai kauce ya kiwo ka tsaya ka je ka karanto ka zo kana tafiya kana kana kai wannan kallon ta fita kai tunanin duniyar nan har ka gaji ba za ka iya ba kai da fara kai sai ka mika takarda dama murakabi ne tsaro ne regulator yana bakin kofa kai kai kai har kana zafi kana mika takarda kana fita waje ba ya takarda ba sai ayin duk duba ki kuma ba ka da kaddin da za ka wannan shi ne ka zaka rubuta alkur'ani ba ya da komai sai karatu alkur'ani amma ba ta ka zo wa shi kenan sai a sai ka kai ka rubuta ake yi sai ya tsaya yake sai da ya gama ya bayar kana fita sai zai ce mu'jizat alkur'ani mu'jizan alkur'ani ko ba ma ke kan buga da buga yanzu kana fita kana kwance kafin kai bacci duk kana da zuwa suna tafiya suna tafiya yanke كيف محل الاستشهاد الجهل محل الاستشهاد لا تعبد عن تلاوة ولا تبيع عن تلاوة لا ذكر سورة كاملة ذكر آية ذكر إذا في تذكر أما محل الاستشهاد ثم لم يعرف محلات الاستشهاد كما دور ثم القرآن متشابه وأن آية كما رأينا ثم الدنيا حدثت القرآن ما معنى الشم وحلا ان فتح يشي تجدين الصراط المستقيم من كبار وفي صراط الذين انت عليه ان فتح الصراط الذين انت عليه من كبار كافيشي في ايتنا اخي الكبار انا كما يدرك هذا ابن الكبار ابن الكبار اما ابن الكبار كيف انك بدا جبان كوبا يجدونني ما قبلت يهدنا الصراط المستقيم من كبار إلى الصراط المستقيم صراط الذين نجمع من كبار إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين inda ake tsayawa cikin wannan shi ne lokacin sai na ce kalubala ya kalubalance shi ina mana ya kalubalance shi ya kalubalance shi ina mana ya kalubalance shi a lokacin da muke yara akwai wa'annan dutsaye farare da suke zuwa daga kasar Nijar kasar Mali suna zuwa to in suka suna aiki da wannan bayan magana za je gidajen mu kuma na wurin iyayen mu an ci abinci an sallar bishiya kuma suna bara a ba su abinci to sun zo kusan da yawan suna hada alkur'ani ko kuma hada su gwargwadon abin da kuka je za su yi bara da shi su ma kuna wani hannun iyayen ku kuna biyu kuna da gata ku ci abinci ku rage musu to sun shi wani sai kalu da lanka ma'ana za su kunna shafi da ban iyayenka ma'ana ba a ba ne ke kawo ba a haka fi kan jana na sai ke razi da yake kan jana ga ko rana da zai yi kan azumi har zuwa ba to ina ka kwa cikin kan da zai yi kana tuna a kana tsaye kana tuna sai a ah, kafa da shi ke nan kuma kafa da mata nan kan da kuke ai kana ɗaukar nauyin mutane wanda ba shi da gata kana masa gata kana taimaka masa abu haka kenan uku kenan wata wani ma'aduma wata tsibar ma'aduma a iya samun abin da kowa ya kasa samu وتسلم sa'anansa wata suna mara ai kana iya kana ba wanda ba ya da shi mutum ya rasa ko ba ya da shi da taimaka masa wa takra bayansa kuma inda ko zo maka kana masa gara ka baki abinci ka taimaka masa wa iyara ala mawa'id al-haqq kana taimakawa in masifa ta samu mutum akan gaskiya ba kudin sa ya kalli wanda ya biya ya ta ko ya kasara mu ya aiki a'a abu ne da gaskiya ko ya kasara mun ba Allah kana taimaka maka na na da mun da istinbadi wa'annan istinbadi wa'annan hujjoji guda biyar akan haka ko ruwa cewa ai Allah ba zai tabar da kai ba in ka na sana kun abu ga da kai har a gaji ayi ayi har a gaji matsafa su yi masu sihiri su yi masu kaza su yi masu kwana makalanta su yi masu yin da har da na da baki masu dume baki ba kada ka yarda ka zalunci kowa ka zama cikin addu'an bayan Allah na gare duk suka kiske mu'mini wal mu'minati rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wal mu'minati ka ku kai idara imaninka sai sai ma nasiha ce Allah ya zama alal mukallafi tasbihu imani sai ta kafa hujja da waɗannan abubuwa guda biyar to har awan abadan Allah zai sabar da kai ka وانطلقت براما زوجته تجد السلامة بجني mu ينسو mu gani, a مجيب بني أولا رواية سيستطيع ita ina jin kana tsoron wannan abin da ya zama shaitani ne kuma da har abada ba shaitani ba ne to amma ba mu gwada maka gani bari mu gwada shi mu gani sai ta ɗauki manzo Allah sarki manzo Allah tana ganin shi ce eh sai ta fara kuma zanin ta ne tana kan daga yana da tana fara daga sai ce a bana ganin shi na ce maka mala'ika ne ba shi dani bane da shi dan ba zai kauce ba wa ake wa ta tana da malamin bari ka duba tana da kwarewa a cikin rayuwa tana da ilimi tana da imani duk yadda ta zama da ta zama wanda duk yadda ta yi kama a cikin da sai ta ce to ba da rafa ga ta fi khadija tu hatta atat bi rawaka ta bi rawaka ibn abba ibn abdul uzza dana ta dauko shi cikin cikin suka zo da waraka ibn rawaka ibn abdul uzza wa ha'u an yatabashi na kan bakkan khadija akhi abiha dan umma hakinta وكان امرأة تمثل في الجاهلية إذا كان ما يجي أسكن الجاهلية يعتبر جماعة ابناء النصارى وقال يكتب الكتاب العربية ويكتب من الكهنة بالعربية الكهنة العربية ما شاء الله يكتبها هنا ربك الله ربي هنا ربك الإنجيل ولا ربي أبين الله هو يبسح وكان شيخا كبيرا كالأنيا بس يجوا من صوتها مقلبي وقالت له صديقة كان لدي الشهوة al'am ya kai basara ba basar ta bane dan basar ne amma sai ce am saboda laraba suna da kalmar da suke girma na mutum kamar yadda bahaushe duk wanda ya gani sama da shi sai ce malam ko ko alhaji haka su ma laraba in mutum ya zama ya nesa da kai kamar ya fi karfin yayanka ko dan kuma ya gida sai ce am basar haka ake ce fara kasma amina ne a kanka yake kakkaurani dan dan uwanka kana wara ka dubu hankali

ما yasa aka ci mala'ika namu suka ce namu asalin namu shi ne mai tsaro tsaro yana zuwa da ma huda a cikin kunnen kai ta kai bace ranar da kai mala'ika shi ma ya zauna ma magana ne a cikin kunnen kai sai aka tambu aka ambace shi namu kamar yadda namu ke yi hada namu da zai jira alamun fa ya laita na fi hajjata ya ma da zan zama tsawon mai ƙarfi a lokacin da wannan abin zai bayyana لا لا تنام أصار حيا حين يخرجك قومك إلا ما داد الزمان إلى رأي إلا ذكرتي لا تكند مكانك لا تصدق هذا جوابك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لك أهل رجيه تصدق لماذا في قال ورقة نعم يا لما اتذكر القصه بها جئت بجبر العبوديه ده هم بيتم الظهر كده انا بدك اقول شيء في عيد سيئه شيء او جاء شيء او كده انا اكيد وإن ذكري يومك ينصرك نصرا مؤذرا وده عايز اخد النظر لا توفى amma da ya fi shari'ar Allah da ta kai ina ma da zan waye gari saurayi mai karfi ina ma da zan zama ƙorarren ɗan boko ina ma da zan zama hamshakin ɗan kasuwa ina ma da zan zama fitaccen ɗan siyasa ina ma da zan zama tsohon soja ko sabon soja ina ma da zan zama tsohon ɗan sanda ko sabon ɗan sanda ina ma da zan zama ɗan siyasa kai ana yi jima da ni kai na yi jima da mutane don ya tabbatar da shari'a ina ma da zan zama ƙorarren lawa da turanci na ya kare a cikin tabbatar da shari'a yana jimamin ganin ta kai wannan shari'a za ta bayyana ba ta da karfi amma kana da karfi kana ɗan siyasa kana tsohon hukumi da kusurfin soja tana tsohon ɗan sanda kusurfin ɗan sanda tana nan tsohon ruwa kusurfin lawa kana kallon shari'a Allah ana wasa da ita yake yana ta kai ina ma da zan zama kwararren dan boko ga turanci na fata sai an yi rigima ne sai na yi rigima da mutane dan da tabbatar sai na gaba ne dan da tabbatar da shari'ar Allah amma ina ya riga ya tsufa kafin shi har kare to ina samari masu karfi tsananin kaza masu kuɗi ina yan baku ina kwafin yan siyasa kwafin yan siyasa ina kwafin sojoji ina kwafin sojoji ina kwafin yan sanda ina kwafin yan sanda ga fagen fama nan ka zo ka turanci har turancin kai kare ka zo ka ciyar da dukiya har dukiya ka kare ka zo ka rura kai kwarin yan siyasa ne ka yi turanci ka har turancin kai kare don ka tabbatar da shirin Allah in ba ka yi haka ba kuwa wallahi tallahi الله مدى في إلتركيتي والعصر إلا من إنسان نفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتعصوا بالحق وتعصوا بالصبر الله مدى في من أعطيك الله مدى في من أعطيك الله مدى في من تهليك الله مدى في من أعطيك الله مدى في من أعطيك الله مدى في من أعطيك فإنك تقضي ولا يقضى عليك لا يزيد من وعليك ولا يعيد من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الواحد منا وما أنصارنا ما امانا ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وجعلنا وعلى عن ابي سلمه قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال سكتي لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر, عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشرا na na aisha da sayyidina abdullahi dan abbas suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ƙwaryan maka shekara goma shekaru goma ana saukar masa da alqur'ani wannan sun fara kirga ne bayan fatratul wahyi da aka yi shekaru biyu ko shekaru uku inda suka kirga shekaru goma daga baya akan haka shekaru goma maka shekaru goma madina shekaru ashirin kenan in aka hada da farkon wahayi har zuwa a zo a yanke a tsaya sannan a zo a ci gaba sai a ce shekaru goma sha uku a makka shekaru goma a madina إذا sai ya zama shekaru 23 kenan قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية